radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin nan na lafiya sai da kula sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata goma sha bakwai ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha shida ga watan Shawar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da shida da suka gabata rana irin ta yau a lokacin da gwamnatin kasar Iraki ƙarƙashin shugabancin Saddam Hussein da ya gadamar da hare-hare akan kasar Iran. Bisa kure jiragen yakin Saddam Hussein suka harba bama bamabamai a kan wani babban jirgin ruwa na soji na amurka a cikin tekun fasha da sojan amurka 37 suka halaka amma a nan take saddam hussein ya nemi gafara daga wajen amurka ya kuma bayyana harin da cewa kure ne kuma ya bayar da diya ta dukkanin sojoji waɗanda suka mutu ga iyalansu a lokacin amurka tana mara baya da saddam hussein domin a lokacin yana yaƙi da ƙasar iran akan haka amurka ba ta ɗauki maganar kisan sojin nata ta saddam hussein ya yi da wani muhimmanci ba da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci ayatollah muhammad taqi bahjad da rasuwa a birnin qom na ƙasar iran an haifi ayatollah bahjad babban malamin addinin musulunci a garin foman wanda yake cikin lardin gilan a arewacin kasar iran a shekara ta 1915 ya fara karatun sharafage a garin na foman daga nan kuma ya tafi kasar iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan manyan malaman addinin musulunci na lokacinsa bayan ya yi karatu mai zurfi na tsawon shekaru ya dawo birnin kom na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai daga lokacin ne ya fara koyar da ilimin addinin musulunci a bangaren larabci da kuma sauran bangarori na fikihu da usul da kuma ilimin akhlaq daga bisani kuma ya buɗe babbar cibiya ta koyarwa bayan da ya kai matsayin mashahidi mai bayar da fatawa ayatollah bahjat ya shahara da tsantseni a rayuwarsa da kuma gudun duniya sannan kuma yana da yawan bautar allah da kuma tawalu'u yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a fagen irfani da gaske littafan da ya rubuta akwai littafin nan na kitab salad sannan akwai littafin sa na jami'ul usul da kuma littafin nan na wasilatun najat ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 94 a duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A Najeriya wani abu da ya fashe unguwar sabon gari da ke Kano ya sanadiyar mutuwar jama'a. A ƙasar Malikuwa sojoji masu mulki sun ce sun dakila wani yunkurin juyin mulki. iran ta ce babu wani abu wanda zai iya wargaza alaƙa tsakaninta da ƙasar rasha to yanzu kuma ga labaran da ke da ke rahotanni daga jihar kano da ke arewa maso yammacin najeriya na cewa wani abu ya tashi a abarod da ke unguwar sabon gari da ke cikin birnin da kano rahotanni da sun ce lamarin ya faru ne a wata makarantar yara ta winner kids academy kuma abin ya ratsa da wasu daga cikin yara ɗaliban makarantar kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp sama'ila duko da kuma shugaban hukumar dss na jihar da ma wasu daga cikin manyan jami'an tsaro da sun halarci wurin da abin ya faru sannan kuma motocin asibiti sun je domin kwasar waɗanda al'amarin ya ritsa da su a wurin rahotanni sun tabbatar da cewa dai abin ya fashe ne wanda ake zaton bam ne da kuma tabbas ya yi sanadin asarar rayuka da kuma jikatar wasu mutanen duk da cewa dai yanzu ana matakin bincike ne domin sanin hakikanin abin da ya faru gwamnatin sojin kasar mali ta sanar da cewa ta murkushe wani yunkurin jiwon mulki da wasu hafsoshin sojin ƙasa da suka yi tare da taimakon wata kasar yammacin duniya wadda ba su ambaci sunanta ba wata sanarwa da gwamnatin sojan ta kasar mali ta karanta ta kafar talabijin ɗin ƙasar wata ƙungiyar bata gari ta hafsoshin soji da kuma jami'an tsaro sun yi ta yunkurin yin juyin mulki a daren goma sha ɗaya zuwa daren sha biyu ga watan mayu na wannan shekara da muke ciki ta 2022 amma kuma ba su yi nasara ba sanarwar ta ce dai sojojin na samun goyon bayan wata ƙasar yammacin duniya ne amma kuma ta ce ta murkushe yunkurin ta hanyar amfani da ƙwararrun sojoji da kuma sauran jami'an tsaron ƙasa kamfanin dalancin labaran ƙasar faransa ya ce sanarwar ba ta yi ƙarin haske akan asalin abin da ya faru ba kasar mali ta gamu da jin mulki su biyu tun daga watan agusan shekara ta 2020 lokacin da soji suka kawar da gwamnatin zaben shugaban kasa ibrahim bobakar kaita ta jama'a masu harikar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran hatib zade ya bayyana cewa hulɗa tsakanin iran da kuma rasha tana ƙara ƙarfafa kuma babu wani abun da zai iya wargaza wannan alaƙa wata hirar kamfanin dalancin labaran kasar rasha kakakken makita harkokin wajen kasar iran din sa'id khatibzade ya bayyana cewa faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato da kuma rashin mutunta batun tsaron kasar rasha shine dalilin abin da ke faruwa a kasar ukraine ya ce muna tunanin cewa tushen duk wani abu wanda muke gani a yau wato faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato ko kuma rashin mutunta yarjiniyoyi na ƙasa da ƙasa da ƙasashen turai ke yi da kuma watsi da batun siyasa da tsaro na sauran kasashe musamman waɗanda suke takun saƙa da su shine tushen dukkanin fitintunu a duniya in ji zade kakin makita harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa iran tana shirin kaddamar da wasu sabbin shawarwari akan dawo da batun zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin rasha da ukraine domin kawo ƙarshen buɗe wuta ya ce alaƙa da ke tsakanin iran da rasha tana nan daram kuma babu wani abun da zai iya ruguza wannan alaka a nasa bangaren minista harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya bayyana cewa ukraine ba kasa ce mai cin kishin kanta ba gwada kuwa kiev ta yi ikirarin hakan kuma kasashen yammacin duniya ba su bukatar ta zama mai cin gishin kanta domin tana aiwatar da manufofinsu ne musamman domin cutar da rasha a cikin wata sanarwa wadda ya fitar a yau talata minista harkokin wajen kasar ta rasha tabbatar da cewa moscow tana da labarin cewa bangaren ukraine a tattaunawar da ake yi a tsakaninta da kuma rashin domin samun fahimtar juna da kuma dakatar da buɗe wuta yana ƙarƙashin ikon london da washington ne saboda haka gwamnatin ukraine ba za ta iya yanke wata shawara akan wani abu da ya saba wa amurka ko birtaniya ba labarobi ci gaba da cewa kasashen yamma ba su buƙatar ƙasar ukraine amma dai suna da buƙatar yin amfani da ita ta fuskar cimma manufofinsu na siyasa da kuma tsoma baki a cikin harkokin wasu kasashen su harkokin wajen rasha ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya ba a shirye suke su bar da tabbacin tsaro ga ukraine ba amma dai za su yin amfani da ita ko kuma kafofin yaɗa labaransu domin cimma wannan buri nasu to jama'a masu karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To kuma ga taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka ta fuskoki da dama to a yau za mu dubi ne akan zaben shugaban kasar somaliya da aka yi da kuma irin kalubalen da yake fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a ƙasar somaliya an zaɓi hassan sheikh mahmud a matsayin shugaban ƙasa babban shugaban ƙasar dai ya samu nasara ne a kan shugaba mai ci muhammad abdullah farmajo wanda tun a shekara ta 2017 ke kan kujerar mulki shi dai mahmud ya sami ƙuri'u 214 daga cikin ƙuri'u 332 da ake da su a majalisar dokokin ƙasar da hakan ya ba shi rinjaye akan abokin hamayyar tasa farmajo wanda shi kuma ya samu ƙuri'u goma. uku daga cikin 'yan majalisar da ya sun lalata ƙuri'unsu shi dai mahmud ya taɓa riƙe mukamin shugaban ƙasar ta somaliya daga shekara ta 2012 zuwa ta 2017 zaben na ranar lahadi dai ya samu karbuwa a tsakanin al'ummar kasar musamman ma dai mazauna birnin mogadishu a lokacin da ya yi shugabancin kasar a zango na farko sha'anin cin hanci da rashawa ya mamaye gwamnatin kasar a ƙarshe dai mahmud ya nesanta kansa da farmajo wanda ya nasara a kansa shekaru biyar da suka gabata ya kuma zama na gaba-gaba wajen sukar waccan gwamnati har ila yau mahmud ya taka rawa matuƙa wajen ƙalubalantar gwamnatin farmajo a lokacin da yake son yin tazarce bayan da wa'adin mulkin sai ƙare a shekara ta 2021 an haifi hassan sheikh mahmud a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 1955 a garin da ake kila jalalaksi da mazaunansa suka shahara da noma a gundumar hiran ya fito ne daga haula ɗin hauye mai ƙarfin tasiri a cikin ƙasar ta somaliya kuma wacce take mai rinjaye a cikin babban birnin ƙasar magadishu ya kuwa shiga cikin fagen siyasa ne bayan da ya kafa jam'iyyar nan ta peace and development party daga cikin manufofin jam'iyyar da akwai son kawo ƙarshen ɓangaranci da girman tasirin haula-haula a cikin harkokin yau da kullum na ƙasar musamman ma dai a fagen siyasa hakanan kuma tattalin arziki hakanan kuma magance matsalar tsaro da faɗace-faɗace na cikin gida shine shugaban jam'iyyar ta wato union for peace and development gabanin shigarsa a fagen siyasa ya yi aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma daga baya shugaban tsagaya a shekara ta 2013 ne mujallar amurka ta times ta bayyana sunansa a matsayin ɗaya daga cikin mutane ɗari da suka fi tasiri a duniya hakan ya biyo bayan namijin ƙoƙarin da ya riƙa yi ne domin faɗa da cin hanci da rashawa a wancan lokacin yin sulhu a tsakanin ɓangarorin al'ummar ƙasar masu faɗa da juna bisa ƙabilanci da haula-haula a halin yanzu da aka sake zaɓarsa shugaba mahmud zai fuskanci ƙalubale mai yawa da ya kunshi fari da ƙasar take ciki wanda idan ba a bi a hankali ba zai iya jefa ƙasar cikin matsalar yunwa hakanan ko matsalar tsaro da ta ta'addanci na 'yan ƙungiyar al wani ƙalubalen zababben shugaban ƙasar zai fuskanta shine na rabuwar kawuna da ke tsakanin 'yan siyasa da kuma a cikin cibiyoyin gwamnati da yadda ake tafiyar da ayyuka bayan da aka zaɓe shi a karon farko an sami kyakkyawan fata cewa ƙasar wace ta yi shekaru da shekaru a cikin yaƙi za ta sake hawa kan turbar zaman lafiya a wancan lokacin dai ƙasar somaliya ta yi shekaru da shekaru cikin rikici da rashin gwamnati guda ɗaya mai ƙarfi ta yadda tun faɗuwar gwamnatin said bare a shekara ta 1991 ya zamana babu gwamnati ko da a cikin birni guda ɗaya za ka samu cewa haula-haula ne suke tafiyar da sha'anin yau da kullum inda kusan kowace unguwa suna da rundunarsu ta soja da mayaka. to gwamnatin sace dai ta farko wacce ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka amince da ita a matsayin cewa tana wakiltar dukkanin ƙasar somalia tun baya faɗuwar gwamnatin sa'id bayere a shekara ta 1991 don haka wannan gwamnatin ta samu taimako ta fuskoki da dama daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ɗin. daga cikin irin taimakon ta samu da akwai na kuraren miliyoyin kudade daga nahiyar turai da kasashe daban-daban waɗanda suke son ganin cewa an samu daidaiton lamura a cikin ƙasar sai dai kuma da dama daga cikin magoya bayan a wancan lokacin su ta yi sanyi saboda yadda kwararowar kuɗi cikin ƙasar ya sa aka sami yaɗuwar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. To wata matsalar da gwamnatin tasa ta farko ta fuskanta ita ce rikici da ya rika faruwa tsakaninsa da firaministoci guda biyu daga cikin uku da ya naɗa sannan kuma ya sauke su. Kowanne daga cikin firaministan da ya sauke ya yi turjiya kafin ya yarda cewa an sauke shi wanda hakan ya haddasa dambarwar siyasa a cikin wannan ƙasa na wani lokaci. su ko gwamnonin babban bankin kasar har su guda biyu ɗaya bayan ɗaya suka rika yin ritaya daga aikinsu da sauka saboda suna zargin gwamnatin ta mahmud da cin hanci da rashawa lamarin da wato shugaban kasar ya rika korewa da karetawa to shi dai sheikh mahmud ya yi karatunsa ne na jami'a ta kasar somalia gabanin faduwar gwamnatin said bare ya kuma tafi kasar india inda ya digirinsa na biyu a jami'ar bhopal ta waccan kasa da ya dawo gida ya yi aiki da asusun kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef jim kaɗan bayan faɗuwar gwamnatin sa'id bari inda ya rika kula da harkokin ƙananan yaran da suka faɗa cikin matsalar rayuwa a wannan ƙasa saboda kashe iyayensu wanda haka ya haddasa ƙaruwar yawan marayu a cikin ƙasar to bayan wannan aiki sai kuma wani aikin da yi wanda ya zama babban jami'in gudanar da ayyuka na ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki. da raya ƙasa ta somaliya a shekara ta 1999 a halin da ake ciki dai yanzu masana harkokin siyasa wannan ƙasa ta somaliya suna cewa yanzu bayan da aka sake zaɓarsa babban abin da yake gabansa shine ɗinke baraka da take tsakanin wato masu tafiyar da gwamnatin ƙasar da kuma 'yan siyasar da ba sa ga maciji da juna hakanan kuma ya kokari ya samar da haɗin kai a tsakanin ɓangarori daban-daban musamman ma dai hauloli da suke da tasiri a wannan ƙasa idan ya haka sannan kuma ya rika faɗa da cin hanci da rashawa wanda aka zargi gwamnatinsa ta farko da shi ya duk wata kafa da za hakan zai sake zaman masa matsala. batun kuma al-shabab shi ma wata gagarumar matsala ce da yake da bukatuwa da samun haɗin kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman ma da ƙungiyoyin nahiyar afirka da suka haɗa da na yankin gabashin afirka da yammacinta da ma dukkanin nahiyar ta afirka wajen fuskantar matsalar da wato ƙasar take fuskanta ta tsaro ta masu za mu da sa'aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government Kyrgyz Najeriya. To yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga al'ummar jamhuriyar Nijar musamman waɗanda suka yi hukuncin saukar da wayannan hafsan sojoji shidda wayanda na yi yunkurin juyin mulki a shekarar da ta gabata to nan gaskiya idan wannan hukunci an yi shi ne bisa ga rashin sa siyasa ko kuma bangarancin addini ko makamancin haka to wannan mataki yana da matukan muhimmanci saboda gaskiya juyin mulki zaka ga idan aka fara shi a ƙasa za ka ga an cimma wasu abubuwa yadda ba a bukata ko kuma kasar ta zamanta ko ba ta da cikakken zaman lafiya mai dorewa da fatar allah ya kawo mana karshen juyin milkin da muke fama da su a kasashen mu na lahiya afirka da duniya baki daya na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal na kebis nigeria. assalamu alaikum sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to wannan huta da kungiyar jason sahel da mali ta yi hakika hakan ya yi daidai hakika tunda kasashen nan na jason sahel sun nuna wa mali ita ba kowa ba ce kenan hutatta wannan hakika hakan ya yi daidai domin ta tsira da mutuncinta ta tsira da talakan kasarta domin ita nan talakan ta suke kenan ya kamata hakika ta sabka domin ta kare incin da incin talakan kasarta kenan muna musu fata alheri kuma ya kamata je san sahel ƙungiyar nan ku riƙa adalci wa tsakaninku domin kasashen ku suna cikin matsala na gode allah ba mu zaman lahiya mai magana isu ne mu ɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi tokar To da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iraq. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magana. A hakikanin gaskiya ne da tsokaci na yau zan yi shi ne akan hukumomin Jamhuriyar Nijar wanda suka tuɗe wannan hafsan hafsoshin nan gaskiya tuɓe hafsan hafsoshin wa'annan babban kuskure ne saboda babbar barazana ce a tsaro da zaman lafiyar jamhuriyar Nijar saboda kamar irin wannan wanda suka koyi halbin bindiga sun iya sarrafa bindiga a ce a tuɓe su a bar su a cikin al'umma suna zamna nan gaskiya babbar barazana ce da fatan hukumomin jamhuriyar Nijar za su sake nazari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Duba da yanayin da muke ciki dan Allah dan annabi wannan zinariya da aka tono ta ƙasa Agadas ya kamata a bar talakawa dan Allah dan annabi su dan samu su dan je su dan mora su ma. Ya kamata a duba a ga yanayin da ake ciki. Shugabanni ba wai a kama a rihe ba dan Allah dan annaba a duba a gani talaka bai da wani komi ƙasar nan ta ba wani kamfanin ke akwai batun da arziki akwai na ƙasa ya kamata a bar talaka don Allah don annabi su ma su je su dan tona su samu dan iya bakin rabon su arzikin nan na ƙasar nan ne ba wai jajaye daga ƙasa duniya ba ko ƙasashen waje kawai a bar su su zo su ke da damar da za su iya ɗaukan abin da suka ga dama arzikin ƙasa a hana talaka wai har akai jami'an tsaron mu su rika tsare su suna kare lafiyar su su kuma jami'an tsaron ba a kula da lafiyar su ba ya kamata a bar talakawa don Allah don annabi su yi abin da ya kamata a wurin nan arziki ne na ƙasarsu. Na kuna agwa mai faci daga nan zandar. mai magana mansur aliyu nasara birnin kebe daga tarayyar najeriya ina son ku ni dama in bayyana ra'ayina na game da tantance takara da inec take yi to ya kamata inec ta tsaya ta tantance mana yan takara waɗanda san cewa ba su aikata wani laifi ba ko na sata kuɗin ƙasa sannan kuma ina kira ga kononi ya kamata su tsaya don allah a zaɓi shugabanni waɗanda sun ka dace waɗanda za su kawo mana adalci a cikin jihohinmu da ƙasar mu baki baki daya sannan ya kamata 'yan uwana matasa su tashi tsaye su zaɓi matasa saboda gaskiya ina yaba mai girma sanata atiku gudu yana taimakawa wurin kawo matasa cikin gwamnatin jiha har zuwa sama ya allah ka sa a yi wannan zaben lafiya ƙare lafiya na gode gidan rediyon musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana tunani na nasu da nake fata tare najeriya to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da da na Atila Shahid Murtada Mutahhari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mu yi maganar musuluntar abu talib salam amin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rene shi tun yana ɗan shekara takwas a duniya har zuwa aurensa sannan ya ci gaba da kare shi daga cutarwar ƙureshawa har zuwa rasuwarsa a shekara ta goma bayan fara manzancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an karɓo hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da dama wa'anda suke tabbatar da imani Abu Talib salamullahi alaihi da kuma matsayinsa a addinin musulunci daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana faɗa wa sahabbansa cewa musulunci ya yi ƙarfi ne da dukiyan Hadiza da takobin Aliyu da kuma kariyar Abu Talib salamullahi alaihi ajma'in. banda haka abu talib salam ya ga mujizoji da dama a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa a lokacin da yake renonsa wa'annan mujizoji sun tabbatar masa da cewa manzon allah sallallahu alaihi wa zai zama manzon allah nan gaba da farko a lokacin da yake tafiya zuwa ƙasar sham sun haɗu da wani rahibi wato malamin kirista wanda ya gano sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajensa sannan ya faɗa Abu Talib salamullahi alaihi da ya kare shi daga Yahudawa ya kuma gaya masa al'amura da dama dangane da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma alamun da ya gani a wajensa har ila yau wani lokaci Abu Talib alaihi salam ya shayar da mutanen Makka ruwa wato ruwan sama albarkacinsa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da aka yi wasu shekaru ba a sami ruwan sama ba har ila yau a lokacin da abu talib salamullahi alaihi ya rasu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kukan rasuwansa inda yake cewa wayo babana wayo abu talib wayo bakin ciki na gare ka har zuwa inda yake cewa ya kai wanda ka rene ni ina karami ka karbi kirata da na girma har zuwa ƙarshen hadisin a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ƙurai shawa ba su sami damar cutar da ni ba sai bayan rasuwar Abu Talib banda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya umarci sahabbansa su katse hulɗa da mushrikai wato mata muminai su rabu da mazajensu mushrikai a wani lokaci a kiran da yake a makka amma an sami cewa fatimatu bintu asad salamun alaiha matar abu talib wa mahaifiyar aliyu da abu talib alaihissalam an san cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya barta tare da abu talib yana kuma bayyana son sa a gare shi a nan muna iya cewa ta yaya zai hana sahabbai hulɗa da mushrikai sannan shi ya ci gaba da hulɗa da abu talib idan shi ba musulmi ba ai babu ta baba abu lahab ma aminsa ne kuma mun san cewa ba sa tare kuma har Allah ta'ala ya saukar da sura gaba ɗaya na alkur'ani a kansa yana tabbatar da halakarsa saboda ƙiyayya da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ɓangaren masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata shakka kan cewa Abu Talib mumini ne kamar yadda ya tabbata daga hadisansu da dama daga cikinsu dai inda Imam Aliyu Zainul Abidin alaihi salam yake ansa tambayan wani wanda, wanda ya tambaye shi dangane da imani abu talib salam sai ya tabbatar masa da cewa haka ne sannan ya ƙara da cewa ya ce akwai wasu suna raya cewa shi kafiri ne har zuwa inda yake cewa abin mamaki shi ne, suna sukan abu talib ne ko kuma suna sukan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam hakika allah ta'ala ya hana shi ya aurar da muminai mata ga kafirai a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma kuma kowa ya san cewa fatimatu bintu asad amincin allah ya tabbata a gare ta tana daga cikin wa'anda suka yi imani tun farkon musulunci ta kasance tare da abu talib har zuwa rasuwarsa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bai raba su ba a nan yana nufin da shi kafiri ne to manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai zai bar fatimatu bintu asad ƙarƙashin kafiri ba wannan ya tabbatar da cewa shi abu talib salamullahi alaihi musulmi ne har ya rasu kamar yadda muka faɗa a baya laifi abu talib alaihi salam ga wa'anda suke kafirta shi shine mahaifin aliyu dan abu talib alaihi salam don haka banu umayya ba su taɓa barin aliyu dan abu talib da duk wanda yake son sa da wata falala ba sai sun rusa shi to masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da wasannin kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin rediyo hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai mai da hankali ne kan cutar hawan jini wacce aka gudanar da bikin zagayowarta a ranar 17 ga watan mayu nan a cikin shirin zamu ji yadda wannan cutar take da ma hanyoyin kare kai daga kamuwa da ita da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla ranar 17 ga watan Mayu ta kowace shekara ita ce hukumomin kiwon lafiya na duniya suka ware domin tuni da masu fama da cutar hawan jini. cutar dai na ɗaya daga cikin cutukan da suka zama ruwan dare gama duniya sai dai wata matsalar ita ce yadda jama'a da dama musamman a ƙasashe marasa galihu ba su san ma suna ɗauke da cutar ba ƙungiyar the world hypertension league ita ce ta ware ranar 17 ga watan mayu na kowace shekara domin tunatarwa kan hatsarin hawan jini da yadda za a kaucewa kamuwa da shi to domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da dr manu amadu ƙwararren likita daga jamhuriyar nijar da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da hawan jini abin da ake kira da da hawan jini kamar yadda kalmar ta nuna hawan jinin ne shi jini ko in ce gudun jini a cikin jikin bil'adama yana bukatan adadi ga yadda masu ilimi suka fahimce shi misali in dai mutum yana lahiya lau a cikin jinin shi akwai wani abu da ake ce ma tansiyon ko hawan jini din to wannan tansiyon tana da adadi inda kana lahiya lau baligi maji ƙarfi ana bukatan kada hawan jinin shi ya wuce sha hudu babban lamba tara karamar lamba tunda lamba biyu ne sha hudu babban lamba tara karamar lamba idan suka wuce nan aka bincika so ɗaya so biyu so uku haga kullum sun wuce nan to ba shakka mutum yana fama da abin da ake kira hawan jini To dokta ko me ke haddasa wannan cutar ta hawan jini ga dan adam? Abin da ke haddasa hawan jini sanci mahi yawa abin da muka sani a likitanci ba san ba abin da yake kawo hawan jini a cikin jikin bal'adam mahi yawa sai dai bincike ya nuna akwai wasu abubuwa kaɗan waɗanda ke iya kawo hawan jini a jikin bil'adama ko waɗanda ke taimakawa misali idan kwada batta da kyau kowa san mahimmancin kwada a cikin jikin bil'adama in kwada ba ta da kyau kinan kwada ba ta tace jini yadda ya kamata abubuwa da yawa suna taruwa a cikin jini a cikin jikin bil'adama wannan yana iya kawo hawan jini ɗai kenan na biyu in damuwa ta yi mutum yawa misali ko da ta wurin aiki ce ko da ta zamantakewa ce matsaloli na rayuwa suna iya taimakawa wannan eh, tansiyon ta hau har ta kai mutum ga hawan jini amma mahi yawa hawan jini ba sun abin da ke kawo shi ba ga jikin bil'adam. Dokta ana cewa ita wannan cutar ta hawan jini ta kasu iri daban-daban kowane karin bayani ne za a yi mana? To ba shakka ita tansiyon a jikin mutum sai in ce kala-kala ce. Tunda ana ganin ramammu suna da tasu hawan jini ana ganin masu ƙiba su ma suna da tasu hawan jini ko bancin wannan akwai mata da ke fama da juna biyu su ma ana ganin hawan jini a wajen nasu akwai mutane waɗanda ke fama da ciwon suga su ma ana iya ganin hawan jini a wajen nasu. To ya batun cewa yawan shan gishiri na haddasa hawan jini. To, shi yawan shan gishiri in dai kana lahiya laudan ka sha gishiri ba abin da ke samuwa. In ka ga mutum ya sha gishiri wani abu ya hauru, tansiyon ta hau, ya samu hawan jini dama yana da hawan jini. Amma in babu hawan jini ga jiki ko mutum ya yi da gishiri ba abin da ke faruwa a jikin shi sai dai lahiya. To, rashin motsa jiki bashika rashin motsa jiki yakan kawo abubuwa su taru a jikin mutum akwai misali maiko yana taruwa a jikin bil'adama idan mutum baya motsa jiki to wannan maiko da ke taruwa a cikin jiki zai kawo hanyoyin jini su rage hwaɗinsu idan suka rage hwaɗi shi ke sa tansiyon sai ta hau shi ke sa jini baya gudana sosai to wannan rashin gudana sosai wannan rashin budewa na hanyoyin jini yana iya kawo har tension ta hau kenan dalilin eh, rashin motsa jiki yana iya haddasa tension a jikin bil'adama san likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su masu saurare kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan radio hausa voh inda yau muke tattauna batun cutar hawan jini hypertension ko kuma hypertension da turanci inda kuma muke tare da Dr. Manu Amadu daga jamhuriyar Nijar. Turuta waɗanne alamu ne suke nuna cewa mutum na fama da cutar hawan jini? To, a likitance dai mafi yawa ita hawan jini ba ta da alamomi. Idan kaga ta nuna alama yana nuhin abin ya tsananta. amma farkon farawanta ga jiki hawan jini baya da wata alama sai da in ta yi nisa ga jiki ta fara kawo illa wannan an ji wasu abubuwa ga jiki sannan tension ya danganta mahi yawa da jikin mutum wani ka ganshi da hawan jini wanda ya kai lamba 20 ma har 30 bisa ga 16 kuma ha ganshi daram da kyan komi baya je ga jikin shi wani kuma tansiyan ki 17 11 ne gare shi kuma sai abun ya tsananta kenan ya danganta da eh, jikin mutum amma dai mahi yawa abun da aka sani ba a son ta yawa idan ta yawa shi ke sa eh, hanyar jini sai ta fashe ta barke musamman dai ta cikin kwakwalwa ita ta hi saurin fashewa idan ta fashe shi ke kawo wannan bugun hawan jini da ake kira shi ke sa a ga mutum hannu ya mutu ko kafa ta mutu gaba daya ko kuma a samu jini ya kwanta a cikin idanu na jikin bil'adama yana iya kai mutum ma ga makanta hawan jini yana iya ko ina a jikin mutum kaga yana iya taba kwada duk inda jini yake zuwa hawan jini yana iya saboda shi hawan jini menene yana hana jini ya gudana sosai ga jikin bil'adama ya bi jijiyoyi duk inda jini baya gudana wannan wurin kwayoyin halitta ba za su jin daɗi ba in ba su jin daɗi kai ma bil adama kenan ba za ka jin daɗi ba kina duk inda jini ke zuwa hawan jini ya taɓa shi wurin yana iya samun illa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa abu ne mai wahala mutum ya gane cewa yana fama da cutar hawan jini ba tare da likitoci sun auna shi ba kowace shawara ce za a baiwa jama'a a nan ga dai likita da bayani To na farko dai kan abincin bincike ya nuna in mutum yana da hawan jini idan ka ci gishiri mun sani gishiri yana jan ruwa idan ya ja ruwa yawan jini karuwa yake idan yawan jini ya karu tansiyon karuwa take kenan wannan hawan jini shi ma karuwa zai to dan shi ake cewa mutum in yana da ciwon hawan jini ya rage cin gishiri ba dole ba sai ya bari kwata-kwata a'a ana cewa ya rage tunda an sani gishiri yana iya kara shi idan akwai shi na ɗaya kenan to bayan wannan dole ne kuma a ce mutum ya dinga motsa jiki rashin motsa jiki fa shi ke sa kamar da na jijiyoyi na jini su tushe idan suka tushe wannan hawan jini karuwa yake kenan ana bukatar mutum ya dinga motsa jikin shi ya dinga gudu in ba ya gudu ma ya yi tafiya in bai iya tafiya ma dai yaje akwai gidaje waɗanda aka iya koya ma mutum yadda ya kamata ya motsa jikin shi To dangane hallo da abinci mutum ya san abincin da za a ci musamman kada ya ci abinci mai maiko da yawa kada ya ci abinci mai kice da yawa wanda in ya yawa shi jiki ba unhwani da shi zai ba a'a zai kai shi ne ajiya ya ce na aje wannan don wata rana to wannan ajiya da za shi ai ita cikin jini take kwantawa cikin hanyoyin jini take kwantawa in ta kwanta lokacin sai ta rage musu hwaɗi shi ke kawo matsala ta hawan jini. To daga bangaren mai fama da hawan jini wace shawara ce ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku bayar? ana son bil adama ya dinga motsa jikin shi ko da yaushe ka gani zai motsa jiki zai rage ma mutum damuwa in mutum yana da kiba kaga motsa jiki zai rage ma mutum wannan kiba idan wannan abun sun yi sauki shi ma hawan jinin in ma bai shigo ba ka gani ba zai shiga ba idan ya shigo kuma sauki shi amma in aka ce gashi ya riga ya shigo ya yi sallama ya ce gani to sai dai a yi dubara wannan eh, hawan jini a samu lambobin nan su komo yadda jiki yake iya unhwana da shi yadda jiki yake aiki sosai amma a ce an rabu da shi kwata-kwata to mu a likitance akwai wuya wuri guda ne watakila za a ce a rabu da shi kwata-kwata idan lalace kwada ta kawo hawan jini in ya zama nan wannan lalata cewa da an yi maganinsa ana iya cewa mutum ya warke kwata-kwata amma in ba wannan wurin ba bai yiwa ne ko in ce yana da wa ba mu ba mu sani ba abin da zai sa mutum a ce ya warke kwata-kwata in ba ta wannan halin ba. To dukta ya batun mace mai juna biyu da ke fama da cutar hawan jini. Akwai mata waɗanda ke fama da juna biyu su ma ana ganin hawan jini a wajen nasu da haka mace in tana da juna biyu an yanzu ko a ƙauye ana awo menene ma'ana awo dan ai kariya ne tunda an gani mahiya borin gishiri ina ne ake samun shi mahiya ga mutanen ƙauye ne waɗanda ba su zuwa awo sai a zo awo so ɗaya shi kenan kenan in mutum na juna biya kamata ta dinga zuwa awo kai kai ga juna akalla so ɗaya cikin wata uku in dai lahiya lau take in tana zuwa tana awo wani rashin lahiya ga jikinta kaga tun da wuri za a gano da shi wannan awo shi ke sa a ganin iya akwai kamar wannan hawan jini tunda an sani hawan jini yana kawo illa nan ga juna bikin kuma ga macen ita mai juna bikin abin illolin ka gani sun yawa kenan haka mata su dinga zuwa suna awo dan za a gano cewa in suna da hawan jini ko ba su da hawan jini in akwai shi a dauki matakai kwakwara dan a kare su ga tsananta wannan hawan jini To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan a madadin shi bakon namu dr manu amadu kwararren likita daga jamhuriyar nijar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin To Marilla, da fatan dai masu saurare na tare da mu yanzu kuma lokaci ne da za a yi shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jirin shirin namu na wannan yammacin. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. shiri wanda yake kawo muku wani labari mai muhimmanci wanda ya auku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan muke yin ƙarin bayani akan labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a yau shirinmu zai dubi ne dangane da ranar nakba ko kuma musiba kamar yadda falasinawa suke kiranta wato ranar da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma suka shelanta kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila wato ranar 14 ga watan mayun shekara ta 1448 a halin yanzu an cika shekaru 74 kenan da wannan ranar musibar wacce sanadiyarta ne falastinawa suka rasa ƙasarsu wa'ansu aka kashe su wa'ansu aka rusa garuruwansu wasu kuma aka kore su daga ƙasarsu suka zama 'yan gudun hijira a ƙasashen makwabta da hanci ƙasar isra'ila wanda suka haɗa da ƙasashen lebanon daga arewacin ƙasar sannan daga kudu kuma akwai ƙasar masar sai kuma ƙasashen jordan da siriya daga arewa maso gabacin ƙasar har ila yau saboda wannan musibar a halin yanzu falasinawa suna wawwatse a ƙasashen duniya da dama amma sun fi yawa a wannan ƙasashe makwabta da farko bayan yakin duniya na ɗaya turawan ingila 'yan mulkin mallaka sun mamaye ƙasar falastinu sannan suka yi mata mulkin mallaka na wasu shekaru amma a daidai lokacin da suke wa ƙasar mulkin mallaka turawan suka fara kwaso yahudawa masu aƙidar sayoniya daga ƙasashen turai daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka dawo da su kasar falasɗinu da suka mamaye sannan suke wa mulkin mallaka a ranar 14 ga watan mayun shekarar 1948 gwamnatin kasar birtaniya ta lokacin ta ba wa yahudawan sayoniya ikon kasar falasɗinu inda yahudawan suka fara kisan kiyashi wa al'ummar falasɗinu tun lokacin suka rusa gidajensu suka kashe dubban mutane sannan suka tilasta miliyoyi daga cikinsu barin ƙasarsu haka kuma a wannan ranar ce aka fara yaƙi tsakanin yahudawan sayoniya da kuma ƙasashen larabawa a nan ne aka fara yaƙi na farko tsakanin yahudawa da larabawa daga baya dai an yaƙe-yaƙe har guda uku ko hudu tsakaninsu da yahudawan a wannan yaƙin ne da yahudawan suka mamaye kashi 78 cikin 100 na ƙasar falastinu sannan sauran kashi 22 kuma da ya rage su ne a halin yanzu ake kira zirin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan a cikin yakin da yahudawan sun kori falasɗinawa aƙalla 770 daga gidajensu a tsakanin shekarar 1947 zuwa 49 yahudawan sayoniya sun rusa garuruwan falasɗinawa aƙalla 530 sun kuma kashe falasɗinawa aƙalla 15,000 a wajen birnin kudus kawai wata ƙungiyar yahudawa da ake kira Irgun da wasu ƙawayenta sun kashe falastinawa 110 a garin sair yasin a wajen birnin kudus wani bafalastine mai suna salman abu sitta ya bayyana filla-filla yadda yahudawan suka rusa garuruwan falastinawa 530 tare da zane-zane mai ƙara bayanin hakan a wani littafin da ya rubuta a hali yanzu an kiyasta cewa akwai falastinawa 'yan gudun hijira kimanin miliyan shida a cikin ƙasarsu da aka mamaye da kuma ƙasashen da suke gudun hijira a yankin suna warwatse a sansanonin 'yan gudun hijira na majisa ɗinkin duniya kimanin 58 a wurare daban-daban hukumar onarwa ta kula da falasɗinawa 'yan gudun hijira ƙarƙashin majisa ɗinkin duniya tana ɗaukar nauyin falasɗinawa miliyan ɗaya da rabi a ƙasar jordan kaɗai tana kula da ɗaruruwan makarantunsu har ila yau onarwa tana kula da falasɗinawa 870 a cikin yankin zirin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan wanda yake karkashin mamayar yahudawan sai kuma wasu kimani 570 wanda suke kasar syria da kuma wasu 480 a kasar lebanon sansanonin 'yan gudun hijiran dai sun hada da baka a kasar jordan da jabaliya a yankin zirin gaza da janina a yankin yamma da kogin jordan da yarmuk a kasar syria sai kuma ainul hilwa a kasar lebanon fiye da kashi 70 cikin 100 na falasɗinawa a zirin gaza 'yan gudun hijira ne falastinawa kimanin miliyan ɗaya da rabi ne suke rayuwa a sansanin yan gudun hijira guda takwas a yankin zirin gaza duk da cewa a halin yanzu an cika shekaru 74 da wannan musibar amma falastinawa da dama suna fatan wata rana za su koma gidajensu a cikin ƙasarsu da aka kwace irin ikon da yahudawan sayoniya suke da shi kan falastinawa a ƙasarsu da aka mamaye shekaru 74 da suka gabata wannan yana da tasiri a dukkanin rayuwarsu kama daga inda suke samun ruwan sha inda suke karatu inda za su je hadda wanda za su aura da sauransu yahudawan suna da iko a kansu wannan ga wa'anda suke gudun hijira a cikin filistinu da aka mamaye kenan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa gwamnatin wariyar hamshiksar isra'ila tana take haƙƙin bil'adaman Falastinawa ko ta ina daga ciki hadda nuna wariya a cikin al'amura da dama kwace gidaje kwace kayayyaki kisa kora daga gari zuwa wani gari tsarewa ba tare da tuhuma ba kwace gonaki da filaye da kuma hana su takardun 'yan ƙasa na tsawon wannan shekaru har ila yau ƙungiyar human rights watch ta ce kowace shekara gwamnatin hamshin ƙasar isra'ila tana rusa ɗaruruwan gidajen falasɗinawa ƙungiyar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa a tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2022 da muke ciki gwamnatin yahudawan isra'ila ta rusa gidajen falastinawa 8,413 wanda ya tilasta falastinawa 12,491 kaura daga gidajensu da aka rusa zuwa wasu wuraren da basu da kome banda haka a halin yanzu gwamnatin yahudawan tana tsare da falastinawa akalla 4,450 a gidajen yari daban-daban a cikin ƙasar falastinu da ta mamaye fiye da 160 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan wasu 530 kuma ana tsare da su ne ba tare da sun san laifin da suka aikata ba ba tare da sanin ranar da za a kai su kotu ba in ma za a kai su saboda haka ne falastinawa suka zaɓi ranar 17 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar fursunoni falastinawa don wayar da kan mutanensu da kuma duniya kan irin yawan falasɗinawa da ake tsare da su da kuma irin gwagwarmayar da suke yi don samun 'yancin kansu banda haka a cikin wannan halin da muke ciki ne gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila take ƙara gina gidaje wa yahudawan da take shigo da su daga wasu wurare a filaye da gonakin falasɗinawa da suka kwace dare da rana a halin yanzu yahudawan sayoniya waɗanda aka shigo da su daga kasashen duniya daban-daban kimani 750 ne suke zama a gidajen da aka gina masu a kan filayen falasɗinawa da aka kwace a yankin yamma da kogin jordan ko kuma aka rusa su a gabacin birnin kudus a yankin yamma da kogin jordan kadai inda falasɗinawa kimanin miliyan uku suke rayuwa yahudawa da aka shigo da su a ƙasar sukan kai masu hare-hare su kwace kayakinsu a halin yanzu yawan yahudawa da gwamnatin harfi ƙasar isra'ila take kawo su zuwa yankunan Falasinawa da ta mamaye a yamma kogin jordan suna ƙara yawa ta yadda mai yiwuwa nan da 'yan shekaru masu zuwa yawan yahudawa da suke zaune a yankin gabashin birnin kudus zai fi yawan Falasinawa a yankin gaba daya a yankin zirin gaza kuma inda mayakan Falasinawa na hamas da jihadul islami da sauransu suka sami nasarar korar yahudawan daga cikin yankin gwamnatin yahudawan ta killace su ta gaban tekun mediterranean ta ƙasa ta sama tun shekara ta 2007 sannan ta shiga yaƙi da falasɗinawa a yankin har sau hudu daga shekara ta 2008 zuwa yanzu inda ta kashe falasɗinawa aƙalla dubu hudu a wa'annan yaƙe-yaƙen yankin zirin gaza da ke iyaka da ƙasar masar ta garin rafa da kuma ta bakin ruwan teku mediterranean faɗinsa bai fi kilomita 365 ba wato kamar a ce faɗin birnin cape town a ƙasar afirka ta kudu shi yasa wasu suke cewa zirin gaza shine kurkuku mafi girma a duniya amma ta yaya falastina suke rayuwa a wannan zirin gazar wato tare da duk wannan takurawan mutanen gaza wa'anda jimillansu ya kai mutane miliyan biyu suna rayuwa a takure a wasu lokutan sai sun gina ramuka a ƙarƙashin ƙasa wa'anda za su bullo ta garin rafa na ƙasar masar sannan su shigo da kayakin da suke bukata na abinci da dabbobi da sauransu haka ma suna amfani da wa'annan ramukan don samun makamai wa'anda suke kera su da kansu a yankin na gaza sannan kuma su tunkari yahudawan isra'ila a yaƙe-yaƙen da Falastinawa da suke yankin zirin gaza suke shiga da yahudawan ko wannan ɗin ma gwamnatin ƙasar masar tare da taimakon yahudawa sun dasa allunan ƙarafuna masu ƙarfi akan iyakar ƙasar da yankin zirin gaza wanda suka kai mita har takwas ƙarƙashin ƙasa don hana falasɗinawa shigo da kayaki daga waje masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da haka ne kuma masu turare za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubin mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.